Sama'ila ta ɗaya Sura goma sha hudu Wata rana Yonatan ɗan Shawulu ya ce wa saurayin da yake ɗaukar masa makamai, Zo mu tafi wajen sansanin Filistiyawa a wancan hayi, amma bai gaya wa mahaifinsa ba, Shawulu kuwa na zaune a gindin itacen Ruman, a bayan garin Gebeya a Migron, tare da shi akwai mutum wajen ɗari shida, a cikinsa akwai Ahiya sanye da efod, shi yaren Ikabod ɗan'uwan Ahitub ne, ɗan Finehas, ɗan Eli, firist na Ubangiji a Shilo, ba wanda ya san cewa Yonatan ya tafi wani wuri A kowane gefe na mashigin da Yonatan ya so yă bi zuwa wurin Filistiyawa, akwai hawa mai tsawo, ana kira ɗaya Bozez, ɗayan kuma ana kira Senet, hawan da yake arewa yana fuskantar Mikmash, wanda yake kudu kuma. yana fuskantar Geba, Yonatan ya ce wa saurayin mai ɗaukar makamai, Zo mu haye zuwa mashigin mutane marasa kaciyan nan, wataƙila Ubangiji zai yi aiki a madadinmu, ba abin da zai iya hana Ubangiji yin aikin ceto ta wurin mutane masu yawa ko ta wurin mutane kaɗan. Mai ɗaukar makaman ya ce, Ka yi duk abin da yake zuciyarka, ci gaba, ina tare da kai, gaba da baya. Yonatan ya ce, To, Zo mu haye zuwa wajen mutanen mu sa su gan mu, in suka ce mana, Ku tsaya nan har mu zo wurinku,’ za mu dakata inda muke, ba za mu haura wajensu ba, amma in suka ce mana, Ku haura wurinmu,’ to, sai mu haura, wannan zai zama alama cewa Ubangiji ya bashe su a hannunmu. Sai suka nuna kansu a sansanin Filistiyawa, sai Filistiyawa suka ce, Ku duba, ga Ibraniyawa suna fitowa daga cikin ramummuka. inda suka ɓuya, mutanen da suke sansanin suka kira Yonatan da mai ɗaukar makamansa da babban murya suka ce, Ku hauro wajenmu, mu kuwa za mu koya muku hankali. Sai Yonatan ya ce wa mai ɗaukar makamansa, Biyo ni, gama Ubangiji ya bashe su a hannun Isra'ila. Sai Yonatan ya hau dutsen da rarrafe, mai ɗaukar makaman kuwa yana biye da Yonatan, ya yi ta fyaɗa Filistiyawa da ƙasa. mai ɗaukan makamansa kuma ya yi ta karkashe su, a wannan karo na farko, Yonatan da mai ɗaukan makamansa suka kashe mutum wajen ashirin a wani fili mai faɗi rabin kadada. Isra'ila ta watsa da Filistiyawa Sai tsoro ya kama dukan sojojin Filistiyawa, waɗanda suke cikin sansanin, da waɗanda suke fili, har da waɗanda suke waje, da kuma waɗanda suke kai hari, ƙasa ta girgiza. Allah ne ya kawo wannan rikicewa, masu gadin Shawulu a Gibeya da take a Benyamin suka duba sai ga rundunar Filistiyawa a warwatse ko'ina, sai Shawulu ya ce wa mutanen da suke tare da shi, Ku ƙidaya mayaƙa ku ga wane ne baya nan, da suka ƙirga sai suka tarar Yonatan da mai ɗaukan makamansa ba sa nan. Shawulu ya ce wa Ahiya, Kawo akwatin alkawarin Allah. A lokacin akwatin alkawarin yana tare da Isra'ilawa, Yayin da Shawulu yake magana da firist kuwa, hargowa ya yi ta ƙaruwa a sansanin Filistiyawa, sai Shawulu ya ce wa firist, Janye hannunka, sa'an nan Shawulu da dukan mutanensa suka taru suka tafi yaƙi, suka tarar da Filistiyawa sun ruɗe suna yaƙi da juna da takubansu, Ibraniyawan da suke tare da Filistiyawa a da, waɗanda suka bi Filistiyawan zuwa sansanin yaƙinsu, suka juya suka goyi bayan Shawulu da Yonatan sa'ad da yaƙi ya taso, sa'ad da dukan Isra'ila suka ɓuya a duwatsu a ƙasar Efraim suka ji labari cewa Filistiyawa suna gudu, sai suka fito suka fafare su, haka Ubangiji ya kuɓutar da Isra'ila a wannan rana. Yaƙin kuwa ya ci gaba har gaba da Bet Awen. Yonatan ya sha zuma A wannan rana Isra'ilawa suka sha wahala ƙwarai domin Shawulu, ya sa mutane suka yi rantsuwa cewa, La'ananne ne mutumin da ya ci abinci kafin fāɗuwar rana, kafin in ɗauki fansa a kan abokan gābana, don haka ba mutumin da ya ɗanɗana abinci. Dukan rundunar ta shiga kurmi, sai ga zuma a ƙasa, da suka shiga cikin kurmin, suka ga zuma tana zubowa, duk da haka ba wanda ya sa sai ya lasa, saboda tsoron rantsuwar da suka yi. Yonatan bai san cewa mahaifinsa ya sa mutane suka yi rantsuwa ba, sai ya sa gindin sandan da yake hannunsa a saƙar zuma ya kai bakinsa, nan da nan sai ya ji ƙarfin jiki ya zo masa, sai wani soja ya gaya masa cewa, Mahaifinka ya sa kowa ya yi rantsuwa cewa, La'ananne ne mutumin da ya ci abinci kafin faɗuwar rana, shi ya sa duk sojojin ba su da ƙarfi. Yonatan ya ce, Mahaifina ya jefa ƙasar cikin matsala, dubi yadda ƙarfin jiki sa'ad da na ɗanɗana wannan ’yar zuma mana. da yaya zai kasance ke nan da a ce an bar sojoji suka ci abincin da suka ƙwace daga abokan gābansu? Ai, da gawawwakin Filistiyawan da aka kashe sun fi haka, a ranan nan Isra'ila suka yi ta kashe Filistiyawa daga Mikmash har zuwa Ayalon, bayan haka gajiya ta kama su sosai saboda yunwa, sai suka yi warwasan ganima suka kwashe tumaki da shanu da maruƙa suka yayyanka su. suka ci naman ɗanye, sai wani mutum ya ce wa Shawulu, Duba, ga mutane suna zunubi ga Ubangiji suna cin nama da jini. Shawulu ya ce, Kun ci amana, ku mirgino babban dutse zuwa wurina nan da nan. Sa'an nan ya ce, Ku tafi ku faɗa wa jama'a duka, su kawo shanu da tumaki a nan, su yayyanka su ci a nan, don kada su yi wa Ubangiji zunubi da cin nama ɗanye. haka nan kowa ya kawo saniyarsa a daren ya yanka a can, sa'an nan Shawulu ya gina wa Ubangiji bagade, wannan ne bagade na farko da ya gina. Shawulu ya ce, Mu bi gangara, mu fafare Filistiyawa da dare, mu washe su har gari ya waye, mu kuma karkashe kowannensu, kada mu bar wani da rai, suka ce, Ka yi duk abin da ka ga ya fi maka kyau. amma firist ya ce, Bari mu nemi nufin Allah tukuna. Saboda haka Shawulu ya tambayi Allah ya ce, Mu bayan Filistiyawan, za ka bashe su a hannun Isra'ila? Amma Allah bai ba shi amsa a ranar ba, saboda haka Shawulu ya ce, Ku zo nan, dukanku shugabannin rundunoni, mu bincika mu san zunubin da ya kawo rashin amsan nan yau. Muddin Ubangiji, wanda ya ci Isra'ila yana raye, ko da ɗana Yonatan ne ya yi zunubin, dole yă mutu, amma ba ko ɗaya daga cikinsu da ya ce uffa. Sai Shawulu ya ce wa dukan Isra'ilawa, Ku tsaya a can, ni kuma da Yonatan ɗana mu tsaya a nan. Mutane suka ce, Ka yi abin da ya fi maka kyau. Sa'an nan Shawulu ya yi addu'a ga Ubangiji, Allah na Isra'ila ya ce, Me ya sa ba ka amsa mini addu'ata a yau ba? Idan wannan laifi na ne, ko kuwa na ɗana, Yonatan, ka nuna mana ta wurin Urim, amma idan laifin mutanen ne, ka amsa ta wurin Tumim, ba a sami mutane da laifi ba, amma ƙuri'a ta fāɗa a kan Yonatan da Shawulu. Shawulu ya ce, Ku jefa ƙuri'a tsakanina da ɗana Yonatan, sai ƙuri'a ta fāɗa a kan Yonatan. Sai Shawulu ya ce Yonatan, Gaya mini menene ne ka yi? Yonatan ya ce masa, Na ɗanɗana zuma kaɗan daga gindin sandata, yanzu kuwa dole in mutu. Shawulu ya ce, Bari hukunci mai tsanani na Allah ya kasance a kaina, in ba ka mutu ba, Yonatan. Amma mutane suka ce wa Shawulu, A ce Yonatan ya mutu bayan shi ya kawo babban nasara a Isra'ila? Fafau, muddin Ubangiji na raye, ko gashin kansa ɗaya ba zai faɗa a ƙasa ba, gama abin da ya yi yau Allah yana tare da shi, ta haka mutane suka ceci Yonatan daga mutuwa. Sai Shawulu ya daina bin Filistiyawa suka koma ƙasarsu, bayan Shawulu ya hau karagar mulkin Isra'ila, ya yi yaƙi da abokan gābansu ta kowane gefe, Mowabawa, amanawa, mutanen Edom, sarakunan Zoba da kuma Filistiyawa, duk wurin da ya juya ya hore su, ya yi jarumtaka sosai, ya ci Amalekawa da yaƙi, ya kuma ceci Isra'ila. daga hannuwan waɗanda suka ƙwace musu kaya, iyalin Shawulu ’Ya'yan Shawulu maza su ne, Yonatan, Ishbi da Malki Shuwa, sunan babbar ’yarsa ita ce Merab, ƙaramar kuma Mikal, sunan matarsa kuwa Ahinowam, ’yar Ahimawas, sunan shugaban ƙungiyar sojan Shawulu kuwa Abner ne ɗan Ner, shi Ner kuwa ɗan'uwan mahaifin Shawulu ne. mahaifin Shawulu Kish, da kuma Ner, mahaifin Abner, ’ya'yan Abiyel ne, dukan kwanakin Shawulu sun kasance na yaƙe-yaƙe da Filistiyawa ne, duk lokacin da Shawulu ya ga ƙarfaffan mutum ko jarumi, sai ya ɗauke shi aikin sojansa.